Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya, wato Alhaji Abba Danta ta shugaban kamfanin Fursa Food masu sarrafa shinkafa da ke jihar Kano da kuma Alhaji Sadiq Kasim jami'i a kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot Rice da ke Argungun a jihar Kebbi. A makon da ya gabata mun ce a inda wakilin Hassan Maina Kaina ya tambaya Alhaji Abba ɗanta ta ko me yasa shinkafar da aka noma tare da sarrafa ta a Najeriya take tsada inda buhu kilo hamsin ake sai da shi sama da naira dubu ashirin da wasu ke ganin bai kamata ya wuce naira dubu goma ba. Eto eh wannan akwai abubuwa da yawa da wanda mutane ba su fahimta ba. Akwai da turanci ana cewa hidden cost, ino ba za ka fahimta ba sai an warware maka shi. Shi kansa manomi da muke siyan ashen sherar daga hannunsa yana da shi ma abubuwa daban-daban daban da suke ce masa tuwa kwarya. In ka duba za ka ga in zai yi noman rani dole sai ya hada da janareta wanda zai bawa mai wannan man da zai siya ya daga daga 145 yau ana siyan mai na dizil naira 270 wani wajen ma har 280 so saboda haka yadda ya sayar da shinkafarsa shekara da ta shige ba zai yiwu ya sayar da ta wannan shekarar a ce ya ci riba ba dole sai ya kara da ɗaya kenan manomin shi kansa motar da zai amfani da ita daga gonarsa zuwa inda zuwa kasuwa shi ma farashi ya karu saboda mai saboda mai ya karu mu kuma daga bangaren mu ma akwai abubuwa da yawa yan wutan ne lantarki sun ƙara farashinsu kusan kashi hamsin abinda da kake biyan naira eh, da arba'in yanzu kana biyan wajen ɗari uku ko ɗari biyu shi kansa diesel za ka siya kai run generators ɗinka ya karu naira ɗari biyu da saba'in ko ɗari biyu da tamanin muke siyan diesel yanzu komai da ka sani da yake muna abin nan ya ƙaru a kai ita kanta motar da za ka je gona ka siyo fadin ka ɗauko ta ka kawo ta abin ta karu da nawa zaka karbi abin nan daga samu naka zuwa Kano naira dubu tamanin amma yanzu sai ka biya naira dubu ɗari biyu za a kawo maka shinkafa daga can zuwa nan kaga ya karu ba almost 100% ya ninka wajen biyu da ɗan motsi to saboda haka duk waɗannan abubuwan inda za mu ce za mu sayar da shinkafa sai ta fi wannan dubu ashirin da biyu. Alhaji Sadiq zan so ka mana bayani irin babban kalubalen wato da ku masu sarrafa shinkafa kuke fuskanta a halin yanzu? Babban kalubale da muke fuskanta mu masu aikin shinkafa shine muna so duk lokacin da muka tashi neman sanshera tana nan ana samunta. Ba a samun sansheran nan a ƙasan nan saboda ba a tsara ayyukan da za a iya sayanta a tara ta ba. Na biyunsu manomanmu ba a ba su damar su yi noman nan fiye da so ɗaya ba suna yi ne kawai a lokacin da damuna ta sauka maganar harkar noman rani babu maganar harkar su a ba su wasu abubuwa wanda za su taimaka musu mai yiwuwa su yi rijiyoyin burtsatse da za su yi ban ruwa da noman rani babu a madatsun ruwanmu da kuma ma'aikatunmu na harkar koguna da madatsu sun daɗe ba a taɓa komawa ta kansu sai dai kawai duk shekara mu ji an ce an ware kuɗi a kasafin kuɗi na ƙasa su kansu misali majalisar dattijai su suke ware kuɗaɗen nan amma me ake yi wajen kyautata madatsun ruwan nan domin manoma su samu ah, damar yin noma fiye da su ɗaya ana ware kuɗaɗe maɗuɗu domin a taimaka wurin harkar noma a kokarin ciyar da kasa da abinci wannan baya taka rawa wurin samar da ƙarin shashar da ku ya kamata a ce ta ma ishe ta yawa yana yi gaskiyar magana da mai yiwuwa irin kasan nan kowa ya sani cewa irin mu masu neman san ne a kwanakin baya 'yan shekarun baya kaɗan da suka wuce najeriya ta kai matsayin ta fi kowa eh, noman shinkafa a nahiyar afirka wannan aici gaba ne amma abin da muke nema shine daga zama na goma sha hudu a duniya me zai sa ba za mu zama na ɗaya ko na biyu ko na uku ba abin da muke fata kenan ina so ka gane cewa dan in ya yawa baya jin mai an ko da ake yi ba saman da yawa eh ba saman da yawa a shi to shi din ne yanzu dai ba a sa man da yawa ba because a tsarin da ake ciki muna da bukatar a yi shi fiye da yadda ake yi yanzu akwai wani lissafi da nake so in baka a cikin shekara bakwai da suka wuce a ƙasar nan noman shinkafa da ake yi a ƙasar nan ya ninka sau biyu a cikin wannan shekara bakwai amma sarrafa shinkafa da ake yi a ƙasar nan ya ninka so takwas so yanzu haka muna da irin ƙarfin da za mu sarrafa shinkafa ninki takwas da na abin da muke da shi yau idan kuma muka samu wannan ninki takwas din ba mu waya za mu iya ciyar da najeriya kawai ba za mu ciyar da afirka gaba daya masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma abuja hassan maina kaina sai jul leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin mu shine